ya game da hadisin da ya gabata satin da ya wuce ya ce cin da aka ce babu idza hamala jariyatan swadilatan ala aqiqihi fi salati ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن السمي عن عمرو بن عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن ربيعة بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد ودعا وإذا قام حمله a shi ne tambaya kan hadisi wannan hadisi ya hadisi ingantacce na riwaya ce ta buhari ya ɗauki umama shi na sallah hadisi a kuma shi karanta ba na farko shi na gudun cewa watan ana iya sallah da najasa a jiki amma najasa wata ya kasance hadisi ya ce kaga yanzu idan mutum ya ɗauki yarinya mace ba da yawayin ta daga najasa ko to tunda ba a ga najasa ba shi a yi ramurin kenan shi a ta hadisi hadisin da ya kasance manzo na sallah ko kuma haifa tana kuma Allah mai gauya wa sun ka kai akan cewa ana sallah bai kidan lissa ga mutum da ya kasance mai ya bushe ta suka aiki da wancan hadisi na mahaifar da kuma wa sun ka ce a mun da najasa ba wajibi na ba sunna ce muakkada ko kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam bai kai wajibi ba suka ce ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da umama radiyallahu anha kuma an san yaro karni bai wani ta daga najasa wa sun ka ta akan cewa sallah da najisa ba wato ko da najisa ba wajibi da ba suna dogara da wannan hadisi wannan hadisi ya akan da haka shi a cikin abin da Buhari ko da babu kai ne sannan kuma babu da mu wannan hadisi shina gwada cewa kuma bayan wannan ashe habibul amr cikin sallah bai da bai ba ta sallah kuma an yi da ayi shi saboda ka gani in yi sajada wada'aha wa idza qama hamalaha ashe an yi da cikin sallah a shi aiki ba mai Allah ba ce sallah ko bai koyi hadisi ne shi a karanta da dukiya muna da dukkan hadisi ko ciki ne watan hujjar da jisa ba wajibi na ba sunna ce ne cikin sunan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai wajibi ba saboda sallah da umma wannan shi a dukkan farai ibn hadarin ya ce buhari sai da diba ya ga watan ko ka yaro karami a yi sallah da shi da yaro shi da daga nisa a shi in manzo Allah da dukkan umma wata shi sallah da ita kenan kenan ya yi sallah ko hamilu an da ya saka a shekin na kudu nisa ba wani sai tambaya ta gaba ya ce alaji kamala na ji wasu suna cewa wurin sallama da ake sallamawa da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to game da ta'ala din nan yake tambaya to shi dai abin da annan alfabu salamatu to kibiyatu lafuta na sallah suna da iyaka ya iyakance su abinda an yi manzo ya wadi ba a wuce shi ko kuma abinda an yi shi gaba ga manzo bai musanya ba in an ji an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi bakin nan ya tsaya to bakin nan za a ba in an samu ziyara ta kawo baraka ta kuma manzo Allah ya ko kuma ya faɗa wannan an samu aiki amma in ba a ba za a yi ba amma da duk wani yawanci ruwa ba to da wa baraka ta kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi babu ta'ala wa barakatuh cikin majiwanci ni ne abin da na gani ba da samu wanda na gani wanda sun a ganin mini wanda ba su kai gare ni gare ta ni ne ban ga wa ta'ala barka amma yakan yi a samu ba a sha ba a samu yakan yi a samu amma dani ban gani ba lafazin ne sallah ba da sallah assalamu alaikum wala wala wala ko ce ka assalamu alaikum wa ni kullahi da wa rahmatullahi da Allah wanda ya ce yana da tambaya shin wai gaskiya ne a cikin baƙaƙen fata akwai ikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai cikin laraba ko kuma wasu jajjayen fata a wannan tambaya tana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske ko suna ganin kamar ba a samun shirikai cikin bakakin mata ana samun shirikai cikin bakakin mata kamar da ake samun su cikin jajayen mata kuma a hariyar irin cikin shirin ka gida ana samun shiriki abin da ke kawo wannan sahabbai sun yi yaƙi kuma yaƙi nan da an kai an yi fitare da ƙurashawa an yi fitare da jikokin manzo an yi fitare da ahlul sannan ahlul baiti sun zo sun yi aurace aurace da yawa mun karanta ga hadisi ingantacce a hasan radiyallahu anhu ya arbi mace ɗari biyu da kusanci kuma mafi shi ya haihu shi na yawan haihuwa shi na yawan ya shi hasan don haka ya kasance ya hasan sun yi ɗiyan husaini yawa an kiyaye wannan to a kan amamarin da ya yi ya arbi ƙaba'idul arabi daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban duk inda ya zo ya haifi ɗa ɗan na shi na arbi wata ƙabila ɗan na shi na arbi wata ƙabila ɗan na shi na arbi wata ƙabila haka amina ta faɗo misira haka amina ta faɗo magarib har magarib ta faɗo tunis har tunis ta faɗo najeriya har da ta faɗo sokoto ke yako don haka da shi kenan kaga aure shi ne ya ci yanzu ana misali idan yanzu ka so ka aure bararaba a kamar da mago suna Allah su mai ci yakan yi shawar da ya ka, sai ka yi hita bararrabe kaga in ka diba kila sulika sai a ce maka kila kila babu da kare kake asulin ka ko kuma yadda kake to ka ce Allah ya baka dukiya har ka aure Laraba ki da ko ta misira ko ta tunas ko ta ko ta cikin kisa sai larabawa a cikin da sauran baka fata ko da ka aure ta in ya kasance shawar ta da ya shawar ka za ka haifar ma ta jajayen jajir ta jajayen ko da sama da baka fata shi nan ba baka fata bane to shi din nan in ya tafi ba balaraba fa ga shi kenan shi kenan ya sa ko to haka na aka samu da ta aurace ceniya ta aurace ceniya ta aurace ceniya a ainihin a launi yin shi na canzawa launin shi na shi canzawa har a samu canzawa na launi shi kuma baki kere kuma shari'i ne don su ana samun shaidar baki kuma ana samun shaidar shi ko shi kabila ta ga arabi a almaliki yan ka ba yan kuto zo gida ne shi na da matar da ya aura ba ya aura cikin sun da ya zuwa akwai mutanen a ganga filifin

Bin a ma shi ake yanar da ku don ka koyi da ana ya samu shi ce assalamu alaikum ni a hukuncin masu kiran sallah ne ka ce a hana gano shi ba ta ka gehen uwa mafi yawanci ya gehen uwa aka yi gado ne ga akwai da aulatu zainabiya shirfaina kaga aulatu fatima duk da zama na ko shirfaina shirfaina aliyu gehen da ɗari ne ta tafi ko gehen fatima da ta zaba na duk gehen su duk da ahlul bait ne to da ga sai ce wannan husaini na wannan husaini na amma an yi sabani kan wannan da nabiya ya zaina da ta zaba na wurin sun ga ta a akan cewa ya zainab shirfaina ko ko wata aura kenan ana gano shi ne bartaka da gefen mace wannan shi a cikin hawil fatawar imam sirri ya an yi sabani kan wannan da nabiya akara maka labu akara maka labu nan ciki shi da su ko a hannun gare mai aka ce kowa ne shari da aka an ta yi da aka ya yi kuwa ko sai da rabiyar lawan na ɗaya ta ba shirin bai na ba amma ta shirin ya ce shi an ana ce mutum ta shirin bai ko a ce musu shirin bai shi ne kawai su kuɗi kawai da ba ta warin ma. Amai kamana ya ce malami a hukuncin masu kiran sallah sai su ce a'udhu billahi da shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to kiran sallah lafuzza ne tawqifiyye ne ba a tsari a akan lafazin kiran sallah don haka shi kiran sallah babu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim cikin kiran sallah babu aham aham Allahu akbar ake da wannan Wani ba ka cewa a ba ka cewa a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ana ce ta da lokacin karatun qur'ani idza qara'atul qur'ana fasta'id billahi min shaitanir rajim don haka ba ni ba ai an kiyaye wannan sannan kuma shi shaitan bai tsaya ana kiran sallah hadisi na na mazo sallallahu alaihi wasallam ya hana kiran sallah shi da bai tsaya ba to me ne me ne kuma gare shi tunda bai tsaya da kace Allahu akbar ya shi karbu to ya shi ka kuma bai tsari gare shi kafiru hadu kenan wannan suna ne malam da farko kayan da haka a ba shi aka magana ba to da an ce da ka fara ta da yi to in kace wani dole zai shi alimi zai ba ta yi zai ba ba ka da kana ni kayan wa fara kiran sallah ba a cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim saboda korar shedan na kina sallah shi ma korar shedan na an fahimta kina sallah kowar shaitan na a'udhu billahi kowar shaitan na kina sallah kowar ajanina a'udhu billahi shaitanir jin kowar ajanina dan kiyaye wannan wani sahabi ya aiki dan shi tare da wani suna cikin tafiya sai suka zo ga wata fadama sai dai ki a cewa ne sai ce da an suka shiga cikin fadama suka zagaya ko ina ba su kowa ba sai suka dawo sun ce mahaifi ne ka aiki yin tare da wani mun zo mun bi ne wata barama sai dai kasance a kira ne muka shiga cikin wata mafiya ta mafi wata ce shi ɗan nan jinni na kira ka da yanzu in ka ji ina ɗan ka amsa ya kiran sallah da kai kasa da shi ƙarfi hadisi ya ɗauka shi a cikin assalamu alaikum ke alaikum sallah ni a rukuncin mata waɗanda yake ba su kiran sunan ɗansu na farin ah, wannan bai da komi kira sunan ɗan farin bai da komi da shari'a ana kira ana kiran dan suna ana kiran a sunan ɗan fare babu komi sannan kuma dan ba a kira saboda kunya ba babu komi hayar da imani kuma al'ada ce ta jama'a ko ba a ta daga al'ada su mutu da shari'a wata hana ba al'ada ce kan mallan menene a mafi yawa gare su ce Allah menene hukuncin awon ciki wanda mata ke hukuncin awon ciki ga shari'a musulunci baya da komai baya da komai ga shari'a musulunci a duk abin da shafi tarin lafiya ko kuma kariyar lafiya bai da komai ga shari'a sai dai abin da ba a so shamfi sai ta gaba ya ce Allah ne ne hukuncin wanda baya kasuwanci da kuɗinsa sai ya taho kamar ya taho ya tsaya ga hanya dama ya san kuɗin kaya amma in ya ga mai sayan su sai ya ƙara masa kuɗi ya shi ya kawo masa haram na ba ka karya ba ka kuɗin kasuwanci ka sai da abin da babu ga hannunka wala ya juzu bai kuma laysa indaka ala an inda indaka hala. ba shi halatta ka sai da abin da bai ga hannunka akan ka kawo yanzu a ba kuɗi to ka riga ka shi ya ƙare ciniki ya riga ya kare ka ba shi ka zo babu shi saka da wuce ba samu ba ko ku kace ni alhali kuma ka riga ka kula shi da shi alhaji kamala wani malami ne ke yana cewa duk wanda bai da tajwidi in yi sallah babu ta a wannan gaskiya na ba gaskiya bane wanda bai da wanda bai da tajwidi in yayi sallah akwai sallah ne abinda an ka hana kuskure wanda ya kasance da biyi ne shi ma ruwa sun kai sabani a kai shi shi na ba ta sallah ko ba ta sallah da wani mai tana cewa an amtu sannan kuma an yi sabani kan mai cewa wannan na wajen wannan na sabani gare shi da inganci sallah da shi inganci sallah a irin ma'ana ba ta lalace ba duk mutum ya bar ainihin hayatul su sifa ta karantarwa ya bar ainihin a sukoki na harufa bai da harufa ne da kamata su fitar da su ba wannan ba a shaɗin sallah sallah ta lafiya lau tajwidu kullu sunnati nabi tajwidu sunna ce suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam don haka an kaso ka je wata tsonin ka ka gyara ka kuma ka gyara ainihin baƙaƙe na koda kake da shi shi ba shaki ne amma rashin har harbi da gaba fita ta bai ba sallah sai wannan ya ce a karama sallah wa shin da gaske ne akwai rubutun da shehu ya ce shirka ne a cikin wasiƙatu da ya rubutu eh to shehu ya ce shirka ne ya rubutu shirka ne sai in ya haɗu da wani ya sa da shirka kamar a yi rubutu da jini ko kuma da a yi rubutu da jini ko a yi da najasa ko da ko a yi shi a jefa cikin najasa amma dai rubutu in tsan rubutu na alƙur'ani ko na hadisai na mazo sallallahu alaihi wasallam wanda bai zama shirka sai dai in wani abu da ke shiga wanda ke shiga da shirka ciki ne yana yiwa a yi wani abu da ke yan hankali shi shirka za ta shiga idan shirka ta shiga wannan wannan abin wanda shiga da shirka shi da rubutu ba ainihin rubutu a shirka ba zai tambaya da gaba ya ce wai ana cikin mallar lama kana da e eh, abin nan a cikin kamar ya ce ana kamar da ciyar da shi ya ce huwa kana kama kana menene an ma'anar wannan kalmar dan wani kana ya mata wata rikita da fasa kowa kana kama kana kowa Allah kana bai bushe ba kama kana tamkayya da yake il adal qabla al alami kowa kana kana bi ma'ana lam yazal wala da man kana kasidan lam yazal da yawa kana ka tabowa da ma'anar lam yazal to kana yadda a Allah ce ne da take gudu kana bai mushe ba kama kana tamkayya da yake arzul alaka gabanin halitta dukkanin halittu gabanin Allah shi halitta halittu shi na nan wanda yake kuma bayan halitta halittu shi na nan da ba kuma Allah bai ba Alhamdulillah. yana samun ana ta zuba jini amma ana mishi magana yana kuma ana ta jini amma lokacin akwai likitoci ke yi shi hana masu tsaye da jini a shi ana kara mishi kuma jini yana da kuma hanci ne sun ya kuma sake kamar dai kamar dai kusan a ce sallah ina ci kuwa da yaran da sallah da lokacin sun fice cikin wani hali ko kuma ci gaba da sallah ta yi da dama dai abin da aka ce na jasa ba ta hana sallah shi na tambaya akan wanda ya samu rashin lafiya ta zubar jini an kai shi asibiti ana sa jini ko jini na fita to hita jini bai hana sallah in yana iya sallah ta haka nan iman a sashi sallah bisa ga imani amma in bai imani da muddin da shi a cikin haka jini sallah ba ta faruwa gare shi don haka in samu lafiya sai ya raka sallah bai ka faruwa sallah bai kasance ko da ta ko da lokacin sallah ya zo mutum na so bai san yadda yake ba wa irin wannan suna da ta dama da gare shi ko kuma mutum ga shi kwance amma komai na shi bai masu wannan malum masu ke suna ta ba gare shi ne komai na shi bai masu amma mutum ne shi na da motsa ko da gida na malum wata ce ko da gida shi ta motsi wasu malum masu ke suna ta da gare shi. da kuma da da yi wata kan kace to zuba ma da yana to a gashi shi ƙara baki ga namiji bai da kyau amma ga mace bai da komi in ya yi haka nan ya shigo cikin babi kamar na kwailin kwailin kuma haram ne kwailin haram na ga maza kwailin haram na ga mata an hana an hana gyaran gashi ga namiji saboda gyaran gashi ga namiji suka ce ta mata ba irin aikin maza ba ne don haka in yi haka din ya ce duk bai nisa ya kama da mata wannan shi na halarta eh. Eh. eh to ai ya kama da munasaba da bani cewa wasu la'in aunin ya yi cikin imar din cikin wani masallaci fi da cikin wani gida ya yugulabu shi wal babu eh haka nan na masu tarjuma bayi suke Buhari ya kawo babin da bai da munasaba da abin da yake ci wasu da to ai abin da ke nan da fi da cikin gida ya yugulabu alaihi shi babu wanda an hakumle gida ciki a shekin da sun yi sallah ga wani wanda kisance mu wata sunna keɓantaccen wuri na tun da keɓantaccen wuri na ana iya sallah gare shi da sun ci wannan tare haka dai babu munasaba ta bani sai dai an koma ga babin da ake yi shi ka munasaba da abin da ake shi ka munasaba da abin da ake wasu yi takalifi sun ce su kawo munasaba amma ba samu ba alhamdulillah babu tambayar karatu ko da kare mana ina tambaya cikin karatu ina ina ka bayani cewa wanda ya sallah ya sallah in bai daga wurin da yake kuma na yi kuna na yarda mana wanda an yi eh. sai ya sallame juya nan da kai shi ma yana ciki ba ya shi dagawa ba ya shi dagawa da yake babu komai babu komai ga wannan idan ne bai kare sallah ya daga ko ba yin da sallah wannan shi na nan gaba wurin sallah ta kuma bai zai da wurin sallah ta ba saboda daga wani ita ma ta shari'a ce babu da ita ba ta wani sallah shi na lokaci alhamdulillah ya haɗa ko haka nan na haramna ko kawo da ta makarkarin kaya sun ƙara za ka tafi ka sawo su ka zo ka kawo ma ya kuma cikin tambaya da za ya juzu bai umar laisa inda ka ala an yi kuna inda ka hala muka yi bayani kan cewa illar da a ciki yakan yi ka sai da abu ka zo ko da ka zo a ya ƙare yadda ka zuwa ne ka same shi sai shi ke ko da kana zai ta maka ko ya ƙara kuɗi ka in kamar kuɗi ya ƙara ka samu kai wannan ko ka samu kai wannan ba to shari'a ba ta baka dama ba saboda abin shari'a ka so ka sai da abu ka bashe shi ba ka sai sai ka tafi da ba ka sai sai ka tafi da ga dalila ko in ka tafi ka ya ƙara kuɗi da dama in ka kuma mu shan gaba ya ƙare ya za ka yi don haka ga bai halatta duk abin da bai ga hannun ka haram da aka sai shi ya yi halatta